daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da maraicen litinin dinnan goma sha tara ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da shida. da kuma ta intanet a voa voahausa.com da ma ta facebook kai tsaye a shahin voa hausa a jamhuriyar niger kuna iya kama shirin ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da kuma niya fm a birnin kwanni a yamai babban birnin kasar kuma ta voa africa a kan mita 200.5 a zangon fm masu gabatar muku da shirin usman ahmad kabara tare da halima jumrau a kin tuna shekara da shekarun ku ne da malam sisi halima <laughs> ban san magana me kake ba to wannan magana da muke magana a kai shi ne kowace ranar litinin yau da gobe shirin matasa yana mai da hankali ne akan zamantakewa da kuma mu'amalar aure a kokarin da shirin yake yi na rage mutuwar aure da kyautata fahimta tsakanin miji da mata saboda haka a yau ma batun kenan me yasa mata da yawa ba sa iya buɗe baki su yi wa maza tambaya ko kuma game da hakokinsu mafi akasarin mata maza ba sa ba su hakkinsu inda ya kamata kuma suna jin tsoron su tambi hakkinsu wannan abin da ya fi faruwa akan mu 'ya'yan talakawa mun yi hakuri mun ga miji mai dan maiko-maiko ya siya iyayenmu an tura mu a gidan aure wa'yansu suke cutar kansu saboda ƴaƴansu in sun tafi ƴaƴa za su sha wahala shi yasa ba san 'yancin kansu ba To zauren matasa ma na tare da muhawarar da Hassan Maina kaina ya hada a Saudiya. Masu muhawarar sun duba yadda maza da yawa ba su san mahimmancin lallashi ba a cikin zamantakewa irin ta armi. To ko me yasa maza ba sa lallashi? Ba su iya lallashin ba ne ko dai kin yi suke yi. su mata mutane ne wani suke jin kansu to yasa ita mace ka batta ta huce da kanta wani lokacin ya fi lallashe ta kuma yayin da namiji ya damu da su sosai to shi kuma zaman to kamar wani kwandon sharar su bayan da za a yi dan saboda mijin ke yana girmama ki yana faranta miki rai ki rena shi wallahi in na bata mata ta rai zan ce ki hakuri me ya ciki duk duniya yanzu babu wata wacce tafi kusa da kai irin matarka su ka kace kai dai kana lallashi. <laughs> Ina lallashi ai shi na fara da na gaba ake gane zurfin ra'ayi. <laughs> To ku biyo shirin matasa ne yau da gobe ku ji ra'ayoyin wasu mata akan wulakancin da wasu maza ke yi musu da muhawarar da Hassan Maina kai ne yayi a Saudiya ya shirya wannan muhawara inda ya zauna a zauren matasa ya tattauna da matasa din. Ga amsoshin da kuka yi mana kuma na tambayar da muka muku a shafin Facebook. To a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganin ku menene sirrin zama arme mai daɗi wanda sai mutuwa ke rabawa ga amsoshin wasu daga cikin ku. Sakon farko ya ce yau da gobe ni dai kan ban shigo wannan layin ba amma zamantakewar mu da irin waɗannan mutane ya sa mun ilmantu da wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da zaman aure. To ni a nawa hangen sirrin zaman aure na har abada baya rasa nasaba da irin yadda ma'aurata suka saba da junan su ma'ana soyayyar da ke tsakanin ma'aurata tun kafin su yi aure. To idan dai akwai so da ƙauna to ba shakka idan aka yi aure ba rabuwa wato ta hausawa takalmin kaza mutu ka raba sai abu na gaba shine haƙuri zama aure zo mu zauna ne kuma wani lokacin zo mu saɓa ne dole sai an sanya haƙuri a zukata sannan zama zai ɗaure sai kuma abu na ƙarshe shine ma'aurata su toshe kunnuwansu daga sauraron 'yan gulma idan aka yi aure a bisa waɗannan sharuɗa ko shawarwari da na lissafo to lalle aure zai ɗaure har mutuwa allah ya sa mu dace da masu son mu na gaskiya sako daga sani hamza harbau ƙaramar hukumar tsanyawa a jihar kano to sai kuma yusuf mega mai gombawa ya ce yau da gobe tabbas ni dai a nawa ganin sirrin zaman aure mai daɗi wanda ake wa lakabi da mutu ka raba takalmin kaza shine na farko karfafa soyayya tsakanin tsakanin ma'aurata da kuma nuna soyayya da tausaya wa juna da kuma fahimtar juna gami da nuna haƙuri a tsakanin juna yana yi bari na bari yau da gobe ina tabbatar muku cewa idan ma'aurata suna haka to ba shakka za su ji daɗin zaman aure kuma zaman auren su zai zamto mutu karaba ɗin takalmin kaza daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa ma'aurata masu sauraron wannan shiri su yi amfani da duk abin da za a faɗa a wannan shiri faɗakarwa da farin jini a idan matasa da mata kai har ma da kowa da kowa kowa yana karuwa da wannan shiri na yau da gobe. Sai Sa'idu Gagio Katamma ya ce, "Salam filin yau da gobe ina yi wa masu gabatar da shirin fatan alkhairi. Hakika maudu'in yau yana da mahimmanci. A nawa ganin sirrin zaman aure dai shine hakuri da juriya da kuma yafe wa juna laifukan na zaman yau da kullum. Kuma so na hakika akan yi shi kafin aure. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ke sa aure ya yi daɗi ya kuma inganta. Sai Abdulrazak Muktar ya ce soyayya don Allah saurin yin hakuri idan ɗaya ya ɓata wa ɗaya rai tattaunawa tsakaninku domin neman shawara da kuma yin wasa kowane lokaci lallai yana sa aure ya yi daɗi sosai sai kabiru baban dugumal ya ce yau da gobe kenan ba ku bar gida ba ai sirrin zaman aure ka raba shine soyayyar gaskiya da yadda da juna da kuma sanin haƙƙin aure a tsakanin ma'aurata da kuma kare hakan a kowane lokaci bayan haka kuma kowane ya nuna damuwarsa a lokacin da yake cikin wani hali na damuwa ba tare da ɓoye sirri a tsakanin juna ba a gani na waɗannan suna daga sirri burin zaman aure mai daɗi wanda sai mutuwa ke rabawa Allah ka ba mu mata nagari gari amin. To yau da gobe suna na Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina, shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Macina jihar Yoban Najeriya. Na dade ba ku ji motsi na ba saboda wasu 'yan dalilai. To amma yau zan tofa albarkacin baki na wato ni dai a gani na sirrin zaman aure mai daɗi wanda ke kai ga mutuwa ke rabawa shine miji ya kyautata wa matarsa ita ma matar ta kyautata wa mijinta musamman matar a ce tana yi wa mijin na nata biyayya wato yi na yi matakar bai saba wa shari'a ba da bari na bari matakar ba barin ibada ba ne inda haka ma'aurata suke yi to in sha Allahu za su ji daɗin zamantakewar aure har illa ma sha Allahu. To bari mu leƙa shafin mu na Twitter at Salim Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa yau da gobe sirrin zama aure mai daɗi wanda sai mutuwa ke rabawa auren so da ƙauna da kuma yarda da juna babu zargin juna tana so kana so. Sai kuma at GOA Amisab ya ce at voa hausa soyayya don allah sai at hanafi underscore sani ya ba shi amsa da cewa at jiyo a misab da at voa hausa haƙuri da tuna zaman ibada ma'aurata ke yi ƙauna kuma aka yi haƙuri to mutu raba. da ƙarshe at mahmud ƙaura 01 ya ce at voa hausa ba komai ba ne wannan sirri face zaman lafiya da ƙaunar juna idan sun samu ga ma'aurata to akwai yiwuwar aure ya kasance mutu raba. mata da yawa na zaman aure cikin halin rashin kyautatawa daga mazajensu amma ba sa iya buɗe baki ko kuma bakunansu su yi magana ko kuma su faɗa don a taimake su mun yi wa wasu mata wannan tambaya cewa ko me yasa mata ba sa faɗa wa iyayensu ko kawaye don a taimaka musu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To a zahirin gaskiya dai yawancin mata da kike ga maza suke dukansu ba sa faɗa balle a taimaka musu zan iya cewa a nawa ganin akwai sirri tsakanin mata da miji na ɗaya kenan akwai kuma yadda so sabani hausawa suka ce wai tsakanin harce da haƙuri ana samun sabani sannan kuma dole a zauna a wuri ɗaya so zaki ga sun samu sabani din ya kai ga har mijin ya bige ta ya zazzage ta amma still tana zaune kuma ko iyayenta ba za ta iya gayawa ba akwai mata masu wannan irin halin ma'ana suna son mazajen su kuma akwai tausayi dai da shakuwa a tare da su so ni a nawa tunani akwai babban dalilin da yasa ba kowace mace bane take fita ta je ta faɗi sirrin tsakanin ko ta ce mijinta ya dake ta in in a takaice ma dai abun kunya ne ka fita waje ka ce mijinka ya dake ka ba za ka iya faɗan wannan ba wasu zaki ga suna da ƴaƴaye ma amma still mazajen su sukan dake su a gaban su. don in har mutum ya zauna a wurare daban-daban zaka ga halayen mutane kala-kala so akwai mutanen da zaka zauna tare da su sai ka ga miji yana bugun matarsa kuma gobe still ka zo ka gan su tare kamar ma ba su suka yi ba to wannan shine inda ina gani kawai babban abin shine akwai sirri tsakanin mata da miji na gode allah ya sa mu dace abin da dai zan kira ga maza su ji tsoron allah akan abubuwan da suke wa mata mafi akasarin mata maza ba sa ba su haƙƙinsu inda ya kamata kuma suna jin tsoron su tambi su saboda ka a sake su ko ka a ci musu mutunci mafi akasarin maza ma ki ne damanki ne ki tambaya a dake ki ko a ci miki mutunci ko a zagi iyayenki duk da irin wannan abu a tsangwami 'ya'yanki a ki kula da ke a ki kallon inda kike yake ga tambaya sai ga ba ta tsirata to ni dai gaskiya irin wannan abun ina buƙatar maza su ji tsoron Allah su guji irin wa'innan zaluncin dan Allah sai ya tambaye su ranar gobe alƙiyama gaskiya dai wani lokacin zaki ga matan irin suna jin tsoron mazajen nasu ko kuma irin tsananin soyayya da suke wa mazajen nasu musamman in saka da la'akari da ga yara a a tsakanin su to irin wannan za su ji tsoron cewar har su je su faɗa wa iyayen cewa ga abin da mazajen nasu suke musu tunda idan har sun je gida sun faɗa iyayen su ba lallai ne iyayen nasu su yadda ba musamman in shi yana nuna musu halin irin na kirki ko wani abu to duk abin da mata za ta je ta faɗa wa ta cewar mijinta na mata abu kaza ba lallai su yadda ba wasu kuma za ki ga tsoro ne haka misali ba za ta iya buɗe baki ta ce masa abin da kake yi min baka kyautawa ba saboda lokaci ɗaya zai iya cewa mata je gidan su ya sake ta su suke cutar kansu saboda 'ya'yansu su ce saboda 'ya'ya in sun tafi 'ya'ya za su sha wahala shi yasa ba san 'yancin kansu ba amma ka san 'yancin kanka ko kana da yanda za ka yi ka nemi abinka in ka bar 'ya'ya Allah ne mai raya sai ba ka za ka raya su ba to amma wa'insu suke ɗora wa kansu matsala gaskiya tunda in kana da 'ya'yan wa'yansu kamar suna da 'ya'yan ma sai su bar 'ya'yan su je su nemi abin kansu kuma su taimaki 'ya'yansu amma waɗansu kuma zai su je su zauna a cikin bakar wahala na cutar su mazan kuma su ta cutar su ba ji ba gani koyaushe a cikin cuta koyaushe a wulakanci wai kai kana zaman 'ya'ya to kuma ai ba haka take ba rayuwa kin gani zan iya cewa abin da yake ja wannan abin da ya faruwa akan mu 'ya'yan talakawa mun yi haƙuri mun ga miji mai dan maiko maiko ya siya iyayenmu an tura mu a gidan aure to aka aka su maza sun ga yau da gobe da gobe sai Allah ba za su bada komai da komai a cika ba kuma ke kina tsoron tambaya idan ka tambaya ga zagi ga cin mutunci dama an san iyayen ki wai za a dinga dama tsinan ne ai talaka na koki daga wahala an kage cikin jin daɗi amma duk da haka ba kya godewa Allah abin da ake yi miki to ina ganin waɗannan abubuwan ne yasa mata ba sa iya zagewa su tambaya su amma maza su ji tsoron Allah mata iyayen mu ne ko ta nan sun samu girma mata ne su ko sun samu girma To yanzu ga hmm. zauren matasa na Zainab kana ta shan rawa Iyayenmu ne. <laughs> To yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan na kaina da muhawarar da ya haɗa mana daga Saudiya kan rashin lallashin mata idan sun yi hushi hmm. da zaman gaba tsakanin miji da mata da dai sauransu. Assalamu alaikum daga nan birnin Makka ina tare da Hajiya Amina Aliyu Usman. da ibrahim baba suleiman da kuma kamilu saminu zuwa ciki ni kuma sunana hassan mai na kaina a yau za mu tattauna ne a cikin shirin na yau da gobe dangane da matsalolin ma'aurata um, malam kamilu muna so mu tattauna ne akan matsalolin ma'aurata maza da yawa na ganin mace ba ta isa su lallashe ta ba idan ta yi fushi kana ganin me yasa a to abin da yasa maza da yawa suna ganin mace ba ta isa su lallashe ta ba idan ta yi fushi ba wani abu bane wannan rashin sanin meye muhimmancin ya mace saboda idan namiji ya san mace ko wace ce ita ai da ta yi fishi ranar hankalinsa ba zai kwanta ba har sai ya shawo kanta to amma abin da yake sawa wani lokacin mazan ba sa da lasan matan nan shine cewar su mata kulliyomin mutane ne wani suke jin kansu suke ganin sun isa sun fi karfin komai kuma yayin da namiji ya damu da su sosai to shi kuma zamanto kamar wani kwandon sharar su sai abin da yake so to yasa ita mace ka batta ta huce da kanta wani lokacin ya fi lallashe ta idan so ake a zamantakewa mai kyau tsakanin miji da mata to ya kamata duk inda mace ta yi fishi to mijinta ya dage daga cewa ya shawo kanta ta sauko kasa. Hajjamina kin yarda da abin da Malam Sami ne faɗa? Gaskiya Malam ban yarda akan maganar Malam Salo ba. abin da zan fara faɗa a nan shine idan aka ce aure aure ya wuce abin wasa idan za a gina aure akan addini na tabbata ba za mu samu waɗannan matsalolin ba har a ce mata ta yi hushi miji bai bata hakuri ba ko kuma dan saboda mijin ya baki hakuri zaki dauke shi ki mai da shi kwandon shara san malam ban yadda akan wannan maganin da ya faɗa ba ibrahim baba suleiman kaji an samu ra'ayoyi biyu mabambanta to ba sani ba ko za raba gardama Ah, ina tare da shi abin da shi malam kamil ya faɗa kuma ina tare da abin da ita hajiya amina ta faɗa domin ni mutum ne mai saurin fishi kuma in na hasala babu abin da nake bukata a wurin iyalina irin ta bani hakuri kuma tana ban hakurin nan nan take zan huce so ni ina ga irin wannan idan aka bi wannan tsari to sai ga an zana lafiya idan laifi dole za a yi laifi har ce da hakuri dole za a saba to amma menene hanyar da za a bi don a magance abun nan eh in an yi fada to sai a bada hakuri sai a zanna lafiya idan ba abun nan ba kuwa to an dinga daguwa kenan kaga ko mu karfafa ne mun dinga narkan su kenan to amma abu komai a hankali to komai sai ga an zo an zauna lafiya to malam saminu idan zan dawo gare ka a zamantakewa hmm. akwai wani lokaci akan samu miji da mata in wani abu ya shiga tsakani na sabani sai a daɗe ba a magana eh. ko mata da miji ne fa ta yaya kallon wannan idan ka ga miji da mata an daɗe ba a magana don an samu wata husuma tsakaninsu to daman can babu soyayyar ne kuma ita wannan mata bata iya tarayyar mijinta ba domin in ta iya aiko don ya sa a sa ma'ana abinci sai ya nemi za su yi magana da ita to amma mafi wani lokaci idan mace ta bar mijinta yake yawon gararan ba ya ci abinci akan layi to dan sun yi fada in za su wata daya ko sati biyu ko sama da haka za ga cewa bai damu a shirya ba saboda daman ta bar shi gurin kwanciyarsa shi yake gyarawa da kansa ruwan wanka shi ke kawa da kansa ruwan alwala shi yake diba da kansa abinci shi yake dafawa kila ko ya je ya saya a layi to kawo ko dan sun yi wannan ina ganin cewa wannan laifin matan ne rashin kulawa da maza shi yake sa a ɗauki dogon lokaci ba a shirya ba Ibrahim Babu Suleiman ai an ce maza suke gaba da mata kana ga ya dace har a zauna a yi wani adadi na kwanaki ba tare da ana magana tsakanin mata da miji ba kana ga wani ya dace a'a wannan bai dace ba domin ai sabani dole za a samu sabani kamar yadda ne bayani a farko abin da yake a shari'a ai komai shi zamantakewa na auren nan ma gabaki ɗayansa musulunci ya zo da shi kuma karantar da shi idan aka zo aka samu matsala menene ya kamata mutum shi namiji ya zama iya da wani irin zuciya irin na maza duk irin yadda abu ya faru musamman da matarka to idan ka tashi ka yi bacci Allah ya tashi gari ya waye to ya zama da komai abin da ya faru jiya ya faru kuma ya wuce amma a zo ana zaman gaba to shi wannan zaman gaba din na farko shi miji shine babban mai laifi amma karamar mai laifi kuma mace ce domin ni a irin tsari na kamar da na gaya maka a baya duk abun da ya faru na mijinki iya in ki iya kwanci cikin dare ki tashe shi sai ki ce malam abun da na maka nan dazu tabbas na garanka ya bace har ya kai mu ga musayan yawu to don Allah ka yi hakuri in Allah da ba zan ƙara ba kuma ya zamana shi ɗin ya hakura ita din kuma bata ƙara ba to sai ga ta wannan hanyoyin har an zo an fahimci halayyar juna ba za a sake samun matsala ba amma kuma ke ki zo ke ki rabu da shi shi ya rabu da ke a yi sati wasu ma sati biyu wasu ma sama da haka ba a magana lalle lalle wannan akwai jahilci a tare da su ba su ma san menene ma zaman auren ba daga mijin har matan kuma lalle idan suka tafi irin haka za su cutar da zamantakewan su kuma babu abin da zai biyo baya in banda hayaniya da baragada a kai shekara arba'in hamsin amma ana faɗa amma duk inda aka shekara biyar bakwai to za a fahimci halayyar juna kuma sai a koma zama hakuri a ci gaba da tafiya in namiji ya miki laifi ba shi hakuri kai ma in kai matanka laifi durkusa ga wada ba gajiyawa bane zo ba ta hakuri ni duk wannan tsarin ina yi wallahi in na bata mata ta rai zan ce ke hakuri me ya ciki duk duniya yanzu babu wata wacce tafi kusa da kai irin matarka yan uwanka matsayinsu daban kuma kujerarsu daban ko da ni haka ma nake so a gaya mijin hajiya domin ba abin da nake so irin in samu zaman lafiya a gidana ina so in yi rayuwa irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da na aisha to kuma dole sai ka sauko kasa mata wasu irin mutane ne karkatattu idan ka ce za ka bi su a yanda suke a murɗe to kun dinga samun matsala sauko ka zo ka gama mulkin ka a waje da ikon ka da barazanar ka amma in ka zo gida bi hajiya in ta ce gabar ka ce sak <laughs> hajiya usman aliyu na ji kina ta dariya tun da zuwa maganan ibrahim abu suleiman ya miki daɗi eh to gaskiya magana malam ibrahim ya min daɗi kwarai da gaske don saboda ya ce idan ka je ka gama abin da kake waje idan ka dawo ka ba hajiya amma kuma duka wani abin da muke magana akai abu guda ɗaya ne ya duka ya komo ya je ya dawo akan hakuri da juna appreciate appreciating each other idan ka kana appreciating din matanka ita ma za ta appreciating ɗinka ba za a samu wannan ba za a yi ta samun faɗa faɗace ba yi na yi bari na bari idan ta maka laifi ta ce maka mai gida kai hakuri sai kai hakuri amma kai kuma at the same time idan za ka iya ce ma matanka kai hakuri na tabbata har ga Allah za a daɗe ana yi ba faɗa ba wanda zai ji ku kuma kwanciyar hankalin matanka shine farin cikinka shine ci gabanka shine komai ɗinka a rayuwa. da lokacin da muke dawafi a ɗakin kaba na ga mutane suna wato musamman laraba nan sai ga mutum ya rike matan kamancin gam eh. duk ya zagaya ya zagayo ya zagaya ya zagayo kaga wannan wani nau'i ne na kula to kana ga akwai darasin da mutane masu ɗauka cikin irin wannan to akwai darasuka da dama da ya kamata a ɗauka daga rayuwar waɗancan mutane <laughs> kamar 'yan yankin ashiya kenan ba za ga suna tafiyar eh, Mm, daga cikin rayuwar waɗannan mutane waɗanda suke tarayyar matansu musamman kaga cewa wanda ya san darajar goro <laughs> shi yake yafa masa ruwa ko ya sa shi a huhu to wannan yasa idan muna so mu kula da mata mu kan samu faɗa wajibi ne sai mun cire wani abu da muke jin na girman kan cewa ya mace bata isa ba musamman irin nahiyoyin da muke daga can za a ga cewa lokacin amai da mata ba san abin da suke ba su da muhimmanci wannan kuwa shi mutanen nan irin larabawa nan za a ga cewa dole ne idan mutum ya auri mace ɗaya ko biyu ba zai sake ta ba sakamakon wasu abubuwa suke tattare da shi misali idan mutum ya zo ya saki matarsa babu wani dalili arzikin da yake da shi sai ya raba biyu ya ba ta rabi to haka dole ya rinka binta a hankali ana cewa mijin ya kuma ta ce sai ya ce ma kanta ce ma ni zan mata za ga cewa binta yake ya sa ta a tsakiyar hannunsa baya son ma kowa ta masa ita to ya kamata mu ma mu yi koyi waɗannan mutane idan mun ɗauko matanmu ko a gida ne ko a waje ne duk inda za a yi kar guda ya taɓa su ko ƙura to mu kiyaye su in muka yi wannan aure zai zauna lami lafiya lau babu kunji babu kaji ko ba a samu rigima ba za a kullum mace tana bin ka sau da kafa kai mata sau da kafa sai ga an samar da aure mai daɗi wanda ake bukata kuma abin da malam sami da ka faɗa yanzu sai ka tuna min a nan makotan mu dinnan a birnin makka wallahi na ina zuwa sana ga wani mutum ya zo da matarsa ya zo a guje ya fito ya buɗe mata kofa ya dauki eh. jaririn ya dauki kayan ya kai ya dawo ya kai dawo ita kuma tana takawa ɗaya ɗaya kamar dan aikin gida wallahi ta shiga gidan na ce so kenan <laughs> malam ibrahim baba suleiman idan muna duba irin waɗannan abubuwan da yake faruwa mu wani lokacin a ƙasashenmu sai ka mai gida zo sai ya gyara murya <laughs> wai shi ya dawo kenan <laughs> zai shigo gida ba su labawa ne ne in ya shiga gida kuma dinga muzure sannan za ka cire wani lokacin a gidan kamar tashin duniya za a yi kowa ya nutsu mai gida dawo yayin da bayan kuma ana haba haba ana walwala ana duk abin da ya kamata amma da ya zo sai ka ji gidan gum ya kare kana ga wani al'ada ne mai kyau tsakanin ma'aurata to a mala hassan kafin na je ga amsa wannan tambayar taka zan dan juya baya kaɗan na amsa tambayar da kai mashi malam kamilu a maganar da kace wai su larabawa ko da wasu turawa suna kan matansu a lokacin da ake dawafi a nan birnin makka to malamai suna kira mafiya yawan 'yan najeriya ma ko 'yan afirka wasu na koyi da wannan ɗabi'a wanda ba musulunci ne zo da ita ba wani abu ne wanda aka ce a dinga kishin mata da wasu abubuwa to kuma sai su zo su shigo har kusa da ka'aba suna dawafi kuma suna tura mutane suna cutar da mutane wanda wannan musulunci ya haramta wannan abin da aka ce kawai ko abin da shari'a ta ce shine mace da miji kowa ya zo ya dawafi babu inda aka ce ka zo da matarka kuma kange ta idan kana son kange matarka kar wani ya taba ta to akwai inda aka tanada can sama ka je za ta yi har ta gama ba za ta hada jikinta da kowa ba amma ka zo dab da ka'aba ka ce kar a taba to wannan ana zaluntar mutane da dama a ciki kuma ba daidai ne su mutanenmu da suke jin mu yanzu kada su yi koyi da wannan ɗabi'a ɗin akwai eh, zunubi a cikinta eh magana soyayya ake yayi eh, an fito da shi wasu su ɗauka kamar ko shari'a ce abu na biyu maganar da kai na mutane suna shigowa gidansu suna gyaran murya to waɗannan gaskiya duka ba su karanci tarbiyya na zaman aure ba abinda annabi yake in ya shigo gidansa yakan yi sallama idan ya yi sallama kuma da matansa da 'ya'yansa duka akan zo a zanna a ji matsalolin kowa a jiya ake waye yake da damuwa hatta 'ya'yanka ka mayar da su abokanka a san da ka shigo cikin gida idan ka zo damuwar damuwarka a kai me kai a makaranta to haka ita ma matakka. idan ta zo matarka na baka tuna ka raba ta da garin su in ba gari da kuke zanna ba ka raba ta da 'yan uwanta ka raba ta da kannanta babanta mamanta to duk waɗanda ka raba ta da su kai ana son ka zama ka hau wannan kujerar ka zauna ka raba ta da babanta akwai inda zaka sa rigan babanta Za ka zama uba a gare ta zaka bata shawara ka mata nasiha ka raba ta da mahaifiyarta akwai inda za ka sa rigar mahaifiyarta ka kira ta za ka mata dukkan irin abin da mahaifiyar take mata domin ka eh, ɗaya mata kewa ka raba ta da ƙannanta akwai inda za ka zama dan wani karamin yaro yaro haka ka zo kana mata barkwanci kana mata wasu abubuwa saboda ka raba ta da masu wayannan ka raba ta da yayanta akwai inda za ka dan mata barazana dan fada dan wani jawo wasu abubuwa abin da yayanta yake mata ka raba ta da ƙawayenta akwai inda ake so ka sa rigan ƙawaye saboda ka zo ka ɗaya mata kewa to idan kai wannan ka zama ka zama cikakken mai gida sai a yi dukkan duk abin da za a yi kana bata shawarwari kana jawo hankalinta to sai ga soyayya an kai shekara ashirin ana zama aure amma kuma soyayya kullum gaba gaba take ka gani ka ki gani bincike ka zo a na ta je anguwa ta wuce wurin dayewa ta a babu wannan ko ayan kur'ani cewa ta yi kada ku yi bincike to tun da ta ce kada ku yi bincike kar ka tsananta bincike akan matanka musamman ga masu kishi irin mu yes idan ka matsanta bincike zaka je ka binciko abin da Allah zai jarrabe ka to ka yi abin da ka gani don ku zanna lafiya saboda a duniya a yanzu babu abin da fi komai daɗi irin ka zanna lafiya da iyalanka a yi zama na soyayya da iyalanka sai ga an zo ana wasu abubuwa za ka ga an zo nan gurin za ga manya dattawa amma ka ga irin soyayyan da suke yi ko in ka ci suna waya da iyalansu kwanin ban sha'awa mala to kai kuma suka zo kullum in ka shiga gida wai matar ka wai ita ne wai za ka gyara murya ka tsini wai ba ka son reni can wani lokaci kuma ka zo kana dariya kana da labanta saboda wata biyar bukata ta ka to kaga dole wannan idan duk abin da ana tafiya a wannan an bar tsarin karantar musulunci ne idan an koma ga musulunci ko ga malaman musulunci babu abin da shari'a bai zo da shi ba musamman a zamantakewa na aure to lalle lalle akwai bukatan cewa mu mutunta matayenmu mu tuna cewa matayenmu abokan zaman mu ne ba yaran mu ba ko wasu bayan mu dole mu mutunta su sai a zanna lafiya Hajji Amina kin ji abin da malamai suka faɗa sai dai kuma kin san wasu mazan suna da wani irin tunani daya sai a ce ka san mata in ka sake musu sai su rena ka gaskiya da wannan magana zai yadda da wannan magana ɗari bisa ɗari ba don saboda duk abin da kaga ya faru ya danganta da yadda aka gina gidan ne yadda aka fara tun farko magana da na faɗa da farko nace idan aka yi gina idan aka fara ta hanyar addinin musulunci kaga tarbiya zai zo bayan da za a yi don saboda mijinki yana girmama ki yana faranta miki rai ki rena shi ba zai taɓa yiwuwa haka ba idan dai daga farko an sa addini a ciki malam gaskiya bai yadda akan cewa matan suna rena mazajen don saboda mazajen suna girmama su ko don saboda sun nuna musu soyayya ta kowane hanya ba na yadda cewa idan miji da mata idan miji ya nuna ma matan shi soyayya ya girmama ta ya ɗaukaka ta bayan da za a yi tare na shi duk abin da za ta yi shine kullun ya za ta faranta mishi rai dan saboda wannan soyayyan ya ƙara ci gaba duk matan da kaga ta aure ta aure wannan mijin dan saboda tana son shi ne ba wai ta aure shi dan saboda wani abu bane to idan zai nuna mata wannan soyayyan duk lokacin da ka same ta tana cikin tattalin hidima dan saboda ta ga ta faranta mishi rai wannan soyayyan ya ci gaba wannan faɗan mu daina mana rakiya sauyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba ban banda gaba a daina saba wa juna zamantakewan yau da kullum zamantakewan yau da kullum zaman aure sai da haƙuri zaman aure Ah, mm, mm. ina ma masu saurare za su ji ka da kai da Juli kuna waka. Ashe Juli ta iya Hausa. In ta bakin Juli, oh eh. my God. <laughs> Ta ce, in mm, ta eh, eh, this music, this bridge. Kisan matsalar bridge ba ta da yare. <laughs> inda kiɗa bai da yare kowa yana jin shi <laughs> to malam usman ina ga muna sosai kan hmm. muna da sauran lokaci ko bari mu leka facebook mu ga eh, ya kamata ga kabiru je ke kara ya ce ai kowa ya san yadda zai yi arman shi ya yi daɗi hmm. ga hanyoyi nan da dama za mu dai saurare kusa halima to kaji. Eh. sai mamman sani dauda zandar ya ce matukar in ka je nema aro menene matukar in ka je nema arme karka mm. mata ƙaryar karka mm. mata ƙarya kana da kuɗi mm. ko kana da gida da mota kuma kai baka da ko ɗaya ta zo ta gani ina za a yi zaman lahiya sako daga mamman sani dauda eh, wato na ƙarya eh, arziki gida ba eh, danga kaga aje a yi ƙarya a ce ai shi ne ai yawa arziki gida babu dangadi mm. yau to ga sai wannan abubakar s almura zango na faɗa daidai allah ya sa to haka <laughs> so ya ce fahimtar halin juna da haƙuri da juna mm. da wani shi ma mai dabino yusuf ya ce yau da gobe a gani na shine sirrin shine fahimtar juna shi kuma wannan kawai muhammad idi salau ina mm. kaman irin yadda yan aina na ji ka ce salau eh, eh, yadda ke rubutawa <laughs> salau to sai ce good mm-hmm. shi matashi eh. ma yanzu in ce in zaka ba yan mm. uwanka maza mm. shawara akan yadda za su yi su ji daɗin zama da matansu wata shawara za ka ba su kin san akwai abin da bahaushe yake cewa wai wani yake ji an ce wani kai ba haƙuri kamar zawo to kai ka yi haƙurin ka haɗa da zawon sai ka yi haƙurin da an maka abu ni da yanda nake ba da shawara yanda nake san ina yi shine da an mun abu zan ce wallahi ba a kyauta ba an yi kaza amma na haƙuri ya haƙuri ce na haƙura kai ma in aka yi ita ma ta faɗa maka kai ma ka ce ya haƙuri to za a zauna lafiya amma ni mamakin da nake zaka ga zamantakewa dama zamantakewa zaman tare kenan miji da mata amma zaka ga galibi sai ai ta ɗora ma mata laifi a gaskiya abu biyu sai ai ta ɗora ma mata za ta haƙuri ta baka haƙuri in ta baka haƙuri kai ma idan na maka laifi mm. wallahi zan roƙe ka gafara mm. kai ma idan ka min laifi ka san ka min laifi ni ma ka lallashe eh. ko da yake lallashin ba ku iya ba a wasu ba su iya ba wasu rane juli ta daga mana hannu sai gobe <laughs> Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.